Dang ada tak kuti. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare a cikin wannan shiri na kasuwa kai miki dole. Shirin da ni Haruna Ibrahim Kakangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin da kan mayar da hankali kan al'amuran da suka shafi kasuwanci da kuma tattalin arziki. A cikin shirin namu na yau za mu yada zango ne a jihar Plateau da ke arewacin Najeriya. A jihar ta Plateau, matasa sun nemo wata hanya da za ta taimaka wajen samar da ayyukan yi musamman domin magance matsalar zaman kashe wando wadda ke yin illa ga tattalin arzikin al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. Sabuwar dabarar da ta bullo ita ce ta sayar da tsoffin kwalaye waɗanda ake sayarwa ga dillalai masu ɗaukan su zuwa wasu garuruwa domin a sake sarrafa su. Wakilin Manajos Muhammad Tasiu Abubakar ya haɗu da wani matashi mai suna Sadiq wanda ke cikin wannan harka ga kuma yadda hirar su ta kaya. sunana sadiq ibrahim kuma ina zama a jos a anguwa william street na to ni dai ina harkan wancan moto to ina harkan wancan moto sai wani mutum yana kama wancan moto haka to yana kamun wancan moto sai ce mun zan iya mai harkan dinka tara mai kwali ya dinga siya sai na ce kaman yaya sai ce kwali dai sai na ce a ah, ana siyan kwali ne sai ce a ah, ka dinga tarawa ai kai business din bai riga ya zo maka bane saboda rashin aikin yi yanzu ai an kirkiro sana'o'i iri-iri kwali ma za a iya aiki da shi anan yanzu kamar wani kwalaye ne kuke siya ai kwali kowane iri ko kashi ne a jikinsa saboda in dai suka tare da yawa riga aka nika to ba za ka gane da garinsa su sai su amma za mu tara musu kwalin sai su je su nika shi suna yin abubuwa da dama da shi kwalayen kamar ina so ka kirga mun ka ce kana samun su daga abu kaza kaza ai kwalin kowane iri ko kwalin magani ko kwalin makilin duk dai abin da ya shafi kai ko kwalin toilet paper ko kwalin kwai da ake kawo kwai in dai kwali ne har abin zare kwalin cikin nan na zare ba duk suna so kowanne kwali in dai kwali ne ko da bakin mai a jiki ana siya to yara za su samo shi wani ma dai je makaranta yana dawowa sai dan tsatta kwalin ya dawo wani kawo na dan bashi 200 300 yanayin nauyin kwalin ka yanayin kuɗin ka shin kana auna ne kuma da me kake auna kwalin ina aunawa akwai skeli shi mai gidan ya kawo skeli muna auna an ka kawo yanayin nauyin kwalin ka yanayin kuɗin yanzu misali a rana dai kana sayan kwalaye kamar na nawa wani sa'in inda har ka yara sun kawo muna iya siyan kwalin dubu goma ma a a hannun yara daban-daban idan kuma kamar ran lahadi bai mu sai na dubu irin takwas ba amma farar monday za mu iya sayan kamar dubu ashirin mu kuma in muka sai kwalin muna tara shi ba ma yadda ya sati ɗaya kwana uku kwana hudu mun kwashe saboda kai dinga yawa a wajen yana taruwa na ga ana zuwa da wata mota katuwa ana zubawa shi yanzu wannan mota kuna zuba mata kamar na nawa wannan mota wani da yake idan ka san kwali in ba ba mu da murga mun karbi injin din da muke danne kwalin ba to saboda ba mu da injin da muke danna kwalin haka wannan motar in ta zo mun mata lodi mai kyau muna iya zuba ne dubu arba'in amma iya iya diba ba iya ɗiban su ne zai iya diba kamar su uku sai mu iya bamu kamar dubu ɗari da ishirin yanayin gilodin da muka amma dai ita tana ci kamar ya kai dubu arba'in jihohi ne suke zuwa nan wajen suna ainihin da aka fi kai shi sosai Lagos amma Kaduna ma ana kaiwa ana kaiwa Kano yanzu misali idan ka sai kamar na dubu ishirin kana samun riba nawa in a ce a sati ɗaya dai za mu iya samun kamar ton hudu duk ton ɗaya za mu iya samun riban dubu bakwai ko dubu takwas to wannan ton hudun a lalace dai za mu iya tashi da kamar dubu ashirin da bakwai ko da takwas sannan ina da yaran da suke aiki a wajen kamar mutum nawa eh, su su hudu wani irin kalubale ko matsala kake fuskanta a wannan sana'a rashin injin ɗin dannewa amma hankali ya ce zai kawo mana injin ɗin dannewa ko wani injin da an misali idan aka kawo kwalin biyar in ka zuba buhu biyar in ya matse shi zai iya mai da shi saboda haka ke nan bai dinga cika ba waje ba to haka ne da fatan Allah zai taimaka to har wa yau wakilin namu ya tattauna da dillalan da ke sayan irin waɗannan kwalaye daga hannun Sadiq kuma ya yi mana ƙarin bayani kan yadda suke yi da waɗannan kwalaye bayan sun karɓa daga gare shi. Ni sunana Auwalu Salisu Sati, ina zaune a cikin garin Jos layin zana. Ganin yadda yara suke zuwa gurin shi haka, sai na ce masa to tun da nan kamar dandali ne na yara idan ba makaranta su zo nan waɗanda ba sa zuwa makaranta ma suna zuwa wurinka. Akwai wani ya taɓa yin maganan harkar kwalin nan, idan kana gani ba matsala, kai ka rika kokari kana sa yara suna nema idan suka nema ni zan zo wurinka idan ya taru sai na siya na kira wancan shi ma na sayar masa kana sayan kamar nawa ya danganta ga irin abin da muka samu a wurin shi daga dubu ishirin talatin hamsin haka haɗari ma idan an samu kayan ya taru muna alal misali ka taba gani yadda ake sarrafa wannan kwalayen kaɗan mana bayani su waɗannan kwalaye suna sa shi a cikin wani injin suna niƙa shi zai dawo kamar goda idan suka niƙa shi akwai wani mashin da za su sa za su zuba masa wani kemikal sai su sa shi a cikin wani injin sai su ƙara sarrafa shi ya fito kwali idan ya fito plan ɗin nan sannan akwai wani injin da za su ƙara sa shi idan sun samu aiki na kamfanin magi ne da sauransu irin masu yin littattafai haka da sauransu za a sa tambarin tambarinsa a jikin wannan kwali sai a ƙara dawo da shi sabon kwali kaman dattin shi wanda yake bai da karfin da za a yi kwali da shi akan yi bayan littafi da shi da kuma kirar ɗin kwai. Sun bai fatan ka ga wannan sana'a. To ni dai har ga Allah fata na da wannan sana'a yadda shi ma na zo na bashi shawara Allah ya kawo wani wanda zai zo ya tallafa mana mu samu ma'aikatan nan a kusa da mu da za a ibi yara da dama suna aiki a gurin mu ƙara samun wani ci gaba ko za ka gaya mana yanzu jihohin da aka fi kaiwa da suke da manyan masana'antu Idan na ji kace kana fatar na zama a kama eh kaga akan kai shi Kano Duna da Lagos da sauransu kafin fatan mai sauraro bai shafa'a ba yana tare ne da sashin Hausa na Radio France International inda ake sauraron shirin kasuwa a kai miki dole. Kuma a wannan karo mun yada zango ne a jihar Plateau inda muke tattaunawa da masu sana'ar saye da kuma sayar da tsoffin kwalaye. Shin wani alfanu ne waɗanda ke tare da Sadiq ke samu a sanadiyar wannan sana'a? Mun tattauna da ɗaya daga cikin na kusa da shi. na safiya ni Shehu. Wanda irin amfani kake samu a wannan sana'a? Gaskiya ina amfanuwa da abu da yawa saboda na farko kaga babana ya rasu ba mai taimaka ma iyayena. Ni nake ni ne da ni da yayana. To shi ko da yake na gidan kallon bo samun kuɗin nashi ba ko da yaushe ba ne. sai Lahadi ko Asabar. To ni kuma da yake ina dan wanki mota da shi nake tallafa ina ina addinawa ina ba shi nawa kuma da akwai wani maraya da baban shi da maman su suka rasa aka kawo ta wurin mamu. Ni nake biya mu school fees kan wannan wankin motan da nake ake to da kwalin nan ya kara kama muka samu wasu iyakai shine in na samu na ke rawa kashi uku dan dauka shi ɗayan ajiye saboda makaranta dan dauka shi ɗayan ba hawo kashi ɗayan kuma na marayan nan ne da na school din ina jin daɗin abin nan da ya yake faruwa kuma Allah ya sa wurin na albarka Allah ya ƙara ɗaukaka wurin mun zanta da yaran da ke tsuntsunto irin waɗannan kwalaye domin siyarwa ga Sadiq domin jin yadda suka ɗauki wannan sana'a. Kaiya sunanka? samad Bashir na iya. Me ka zo yi a nan? Mun zo mu sadda kwali. wani irin kwalaye ka kawo kwalaye da siyarwa na mada guda nawa ka kawo guda shida nawa aka saya ake sayar da kilo ɗaya naira ashirin kilo nawa ka kawo kilo ɗaya yanzu an baka ishirin din an bani to me za ka yi da wannan kuɗi ni zan zan taimaka ma iyaye na ne in na gani na da daga makaranta sai in kai musu kai ya sunanka sunana muhammad tayiru me ka zo yi ka zo ne samo kwali sai na yi kawo na siyar na yi wanka na karya sayan tafi shago kamar na nawa kake kawo na kawowa kai 200 300 400 dan wannan ma na karshe na jiya na shekaran jiya da muka kawo dubu ɗaya da muka samu kai da wa ni da wannan ko biyu nawa nawa kuka raba mun raba ɗari bakwai bakwai eh, me kai da wannan kudin na sa ne a banki saboda ban gama primary school ba akan na gama ina tarawa ina ajiya tun da baba na ya rasu ko da an zo sani bara a sha wahala ba. Ka kana da kuɗi. Ka idan gaba girma sai kana da kuɗi. Fatan wannan sana'a za ta taimaka musamman ma wa matasa wajen tsamo su daga ƙangi na talauci ko kuma rashin aikin yi. To masu sauraro a nan ne za mu dakata cikin shirin a madadin sashen Hausa na Radio France International da wakilin manajas Muhammad Tasiu Abubakar wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Ni Haruna Ibrahim Kangi ke mana fatan kasancewa lafiya. Ana wasu